Bankin Raya Masana'antu na Najeriya ya nuna rashin amincewa da bukatar masu gasa burodin rogo da suka nemi a goge bashin da suka karba naira biliyan uku da miliyan ɗari hudu. Lamunin dai kan samar da fulawar rogo da kamfanonin burodi ke amfani da ita ya faro ne daga shekara ta dubu biyu da takwas. A taro da kungiyar masu gasa burodin rogon a Abuja, daraktan sashen hana asara na bankin Dr. Ezekiel Osaine ya ce gwamnati ba za ta yafi bashin hakanan kurun ba, don kamfanoni biyar ma sun rufe aiki ba tare da biyan bashin ba. Osaine ya ce duk sana'a tana da kaddarar samun asara, amma ba za a goge bashin ba don hakan zai hana gwamnati samun damar ba wasu 'yan kasuwar lamunin. A zantawa da gidan talabijin na Ben, shugaban bankin Olukayodo Pitan ya faɗi dalilan da ake ganin su suka sa mutane suka kasa dawo da lamunin. Basically our own focus is not profit making. We are looking at how we can touch the society. We look at things like employment. Gurinmu a wannan bankin shine mu ba da lamuni don tallafa al'umma a samu ayyukan yi. Hakanan ba kamar sauran bankunan gama gari na 'yan kasuwa ba da ke cajin kuɗin ruwa daga kashi 20 zuwa 35 cikin 100 a shekara. Mu kashi We can give out loans up to 10 years. kuma mukan ba da wa'adi mai tsawo na biyan wannan kuɗi har shekaru goma. Alhaji Adamu Hassan na ƙungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya waɗanda suka yi ta gwagwarmayar neman lamunin bankin masana'antun ba su samu ba ya ce rashin nazarin inda bankin zai ba da lamunin ne ya kawo rashin biya. Tabbas 'yan biredi masu sana'ar 'yan biredi 'yan kasuwa ne amma yawanci muwa muna magana a arewacin Najeriya yawanci 'yan kasuwa da ake son a ba su laminin irin wannan ai wasu sun mayar misali da manoma da 'yan kasuwa da sauransu wanda aka ba su wasu din a hanyar da ya kamata a ba su an ba su sun mayar amma hanyar yan biredin ba san ma da aka ɗauko kuɗin na aka ba su ba bare mu ce musu su je su biya kuɗin nan don lokacin masu shafaffu da mai ne a lokacin gwamnatin jonathan aka ɗauki kuɗin nan biredin kasaba ina ake cin ma kasaba mun muka san ma rogo ma za a biredi ga muna da fulawa arewa da yawa a cikin lokacin kawai aka yi amfani da siyasa aka ɗauko aka ba su kuɗin to kaga wannan ba yi ba ne. alhaji adamu wannan dai ya nuna fassarar ka kan wannan al'amari shine kamar hmm. mutanen nan sun ci bulus ne irin na siyasa kenan. in sun ci bulus ma na yan siyasa tun ba aka ba to su mayar kuɗi ai kyan bashi a biya kuma a sake ba wasu ko kai din da kake neman kuma a sake zuwa a sake baka wani yanzu misali lokacin da muka ce muna neman wannan rancen nan a ba ma kananan yan kasuwan mu mun kimsa amma karshe yaudarar mu aka yi ba su ba mu ba da sun ba mu da war haka za mu tsawata ma yan kasuwa mu ce to wanda ya karbi bashi naira dubu hamsin ya biya gobe za a bashi dubu ɗari kuma wanda ya karbi dubu ɗari in ya biya a hanya mai kyau kuma gobe za a bashi dubu ɗari biyar amma za a ɗauko kuɗi a ba mu. mutanen da ba su san ma kasuwancin ba kawai dan je sun ji kuɗin gwamnati kawai a je a karba wani ma ba dan kasuwa bane sai je amfani da wannan daman ya karba kuɗi ta ina zai mai da kuɗin. Bankin na tallafawa masana'antu na da tsari irin na sauran cibiyoyin gwamnatin Najeriya da ba sa samar da riba da hakan kan sanya su sumewa musamman ya ka samu sabuwar manufa ko wata sabuwar gwamnatin. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.